إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من كده نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت رب العالمين

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن نبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى صحابته البر الميامين وسالكين مسلكهم والناهدين منهجهم والمستنين بسنتهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يوم بركة مدشان روا بركة مو da kammala salatu tarawih muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa mana ibadodinmu ya gafarta mana zunubanmu ya gane da mu littafin littafinsa mai girma alkur'ani tare da sunnar manzon Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam cikin amincewar ubangiji yau lahadi biyar ga watan ramadana na wannan shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da bakwai gashi mun zo don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka saba gabatarwa a wannan katafaren masallaci da ke farfajiyar kofar gidan mai girma janar sule barau a nan angogwari a cikin garin kwantagora fadar mulki ta karamar hukumar kwantagora a cikin jihar naija a tarayyar najeriya muna roƙo allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dacewa mun kwana a jiya ƙarshen aya ta ɗari da talatin da biyu yanzu za mu tashi insha Allah ko aya da ke biye da ita am kuntum tuhada iz hadara yaqub al maut إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا آبائك إبراهيم وإسماعيل واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد لها ما كسبت ولكم ما كسبتم a usulubin gudanar da tafsiri na raddul Lazhan ila ma'anil qur'an wanda Allah ya azurta babban kakanmu malamin mu jagoran mu Abubakar Muhammadu Gumi rahimahullahu ta'ala da gabatarwa lokacin rayuwarsa a cikin kissar wannan sura ta suratul baqara tun daga lokacin da aka yi masu banu isra'ila wani kira an kira su sau biyu a lokutan da suka gabata daban-daban daban to har yanzu karatun surar malam yana alakanta shi dai da su banu isra'ila da inda aka kawo zamirul mutatab to sai ya fassara shi da su banu isra'ila wato yahudu da nasara hakanan ita wannan aya da malamin karanta da Allah ya ce am kuntum shuhada shin koko kuna nan su wane ne ake magana da su a nan su ne dai banu Isra'il in hadara yaqub al-maut a lokacin da alamun mutuwa suka bayyana ga annabi yaqub shin ko yahudu tuba babu kuna nan lokacin da duk alamun mutuwa suka bayyana ga yaqubu iz qala li bani musamman daidai gabar da yace mabiyansa ma ta'buduna min ba'di me za ku bautata mawa bayana wato su bayan Allah musamman annabawa zuwa mabiya annabawa biyayya ta gaskiya kullun su fafutukarsu kawai gaba ɗaya addini ne yaya za a yi addini yaya idan na tafi za a samu matsala ba wajen kaɗaita Allah da yadda da cancantarsa da bauta shi shi kaɗai da ɗabbaka dokokinsa me zai faru idan ba na nan kullum su kenan kamar yadda muka ji kisar annabi zakariya farko farkon suratu maryam bayan tsufa ya kama shi ya manyanta kwarai kwarai babu haihuwa matarsa ma ta tsufa babu haihuwa gashi na kula da wannan budurwa nana maryam alaihi musallam kuma Allah cikin hikimarsa yana kawo mata abinci wanda ba shi zakariya ya kawo mata ba ba mai zuwa gurin da maryam take sai shi har ya kai ya tambaye ta ta ina kike samun wannan abinci ita kuma ta ce daga Allah yake kuma tabbas Allah yana azurta wanda ya ga dama ba tare da kirgawa ba wanda ya ja hankalin annabi zakariya cewa a tutun da abin haka yake ashe ya kamata in ƙara da ƙofa wajen roƙon Allah ta'ala ya bani da يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا annabi zakariya musamman talatainin dare a keɓe daga shi sai ubangiji yakan ɗaga hannu ya roƙi ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah ya bashi da fafutukan neman nan tana komawa ne ga jaddada ci gaba da isar da da'awa ta musulunci da tabbatar da tauhidi bayan shi zakariya bayan kun ga shi ma nan annabi yaqubu shi ma da ya gade dai ya zo da dukkan alamu an shiga nan da kaya za a baro nan duniyar to me ya kamata ya kwamfashi zukatan ‘ya'yansa ya ji dangane da riko da tauhidi shi ne ce mata abu min ba'di me yi za ku bauta tamawa bayana alhamdulillah annabi yaqub ya haifi ‘ya'yan kirki biyan kwarai ƙalu sai suka an samu da cewa na'budu ilahak kwantar da hankalinka baba za mu ci gaba da bautar ubangijin da kake bautata mawa wa ilaha abai kuma abin bautar uwayen gidanka da suka riga suka wuce irin su Ibrahim Isma'il isahak a matsayin Allah kwaya ɗaya abin bauta wanda babu abin bauta bin danganta sai shi wa na lahu muslimun kuma mu masu miƙa wuya ne gare shi ko ba komai wannan amsa ta ɗayan yaƙubu ta kwantar masa da hankali kuma ta faranta masa rai abin da ya faru kenan to shi ne da ake kalubalanta da yahudu wanda ake ta kiransu zuwa ga bin tabarkin Allah subhanahu wa ta'ala bin tabarkin annabawan da suka gabata bin tabarkin annabin ƙarshe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin hanyar guda ɗaya ce ake ce masu shin kuna nan lokacin da ya yaƙubu yake kwankwasa zukatan ɗiyansa cewa yaya za ta kwashe da su idan bayi nan wato yana ganin kamar sa'ad da yake nan shi ne wakili a kansu shi ne mai kula da su mai kula da tarbiyyarsu shi ne ya kasa ya tsare to ran da bayi nan ba ya za su kasance suka tabbatar mahaifi za su gaba da tabbata kan wannan tabarki domin kwaya ɗaya tilka ummatun qad qalat wadancan wadansu al'umma ne da suka riga suka shude yanzu wanda ke da rai ake magana da shi ta su ta yi kyau sun yi kyakkyawan ƙarshe sun koma suna masu biyayya ga Allah saura ni saura kai saura ku saura mu dukan gaba ɗaya mu ne ake fafutukar sai ta zukatanmu da tabbatar da mu a kan gode mai na kwarai laha ma kasabat abinda suka aikata nasu ne nasu ba zai shafe ku ba kamar da naku ma ba zai shafe su ba shine laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum na gare su abinda suka aikata lokacin rayuwarsu kuma yana gare ku abinda kuka aikata lokacin rayuwarsu wala tusaluna amma kanu ya'malun ba kuma za a tambaye ku ba dangane da abinda suka zan suna aikatawa kowa sa ta fishe shi wannan dangane da tarjamar wannan ayoyi guda biyu ke bayan da ɗan yaƙubu suka ce na abudu ilahaka wa ilaha aba'ika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa sai malam wani ƙarin bayani a can yace addu isma'ila min al-ayat taqlibu min al-aba taqlibun kirga annabi Ismail cikin uwaye uwayen Yahudu da Nasara bani Isra'il wannan dan rinjayar da bayani wali anna al'umma bi manzalatil abi abu na biyu da yasa aka kirgo Ismail cikin uwayen bani Isra'il saboda kullun shi ammi yana matsayin uba ne mai mana dan uwan uba uwan uba ko kanan uba to idan babu uban wannan wan uban ko kanan uban daidai yake da matsayin uba wajen girmamawa da biyayya da ladabi da kyau da tamuwa wa bihi isharatu ila anna أن اتباع النبي ليس نقصا في حقه har wa yau a cikin fadin Isma'ila kuru-kuru a jerin gwanan uwaye na banu isra'ila yana nuna ashe bin annabi muhammad da ake kiran banu isra'ila da su ba na ƙasa ba ba a cikin al'amarin addinin in sun bi annabi muhammadu to sun aji abu inda ya dace saboda annabi muhammadu ya fito ne a ƙasar isma'il kamar da su kuma suka fito a ƙasar ishaq Isma'il shine wan Ishaq dukkan su ƴaƴan Annabi Ibrahim alaihi salatu don haka a tarihance su ma ƴan gida ne a gidan manzon Allah sallallahu salama matuƙar matakar sun bi shi don haka in sun bi Annabi Muhammadu ba su bi bare ba sun bi ɗaya daga cin uwayensu da na gabata sannan yake cewa iz huwa fil asli min domin shi annabi Isma'ila a asalin magana yana da cikin jinsu su tushen su guda wa annahum yajtami'una ma'ahu fi jaddin wa'id da kuma nuna cewa da su banu Isra'ila da annabi Muhammadu sun yi tarewa a kaka guda ɗaya tilo waye wannan kakan shine annabi Ibrahim alaihi salatu وأن إسماعيل الذي خرج النبي محمد صلى الله عليه وسلم منه مقدم على إسحاق الذي خرجوه منه يقوم بيان cewa in koma tarihi tsakanin Ismail da Ishaq mun tabbatar da cewa ‘ya'yan mutum guda ne, to har ma kuma Ismail shine wa ga annabi Ishaq ɗin wanda su banu Isra'ila suka fito ta tsokansa. Kenan idan ana neman waye babba ma waye ja gaba. ashe annabi Muhammadu shine babba domin shine dan babban ma Allah ta'ala ya samu dace ala ayi halin da duk wannan wani ƙarin bayani ne dan alallashi zukata su fahimci kafin da ake ga amma ko babu ko ɗaya daga cikin wannan dangantakar ai abi annabi Muhammadu shine zaman lafiya kawai duk a daina ma wani kwane-kwane wanda diye ba annabi Muhammad shine ya tsira wanda ya kauce ma annabi Muhammad shine halakakke har abada domin shi kanshi manzo Allah ya nasanta a cikin hadisin sa ingantacce yace wallazi nafsu Muhammadin bi yadi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati yahudiyyun aw nasrani ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار na rantse da wanda ran Muhammadu ke hannunsa Allah madaukin sarki kenan subhanahu wata'ala babu yadda za a yi wani mutum ya ji labarin ni Muhammadu na bayyana a matsayin manzon Allah ko manzo na ƙarshe cikamakin annabawa wannan mutumin ba yahude ne ko mabiyan addinin almasihu ne kamar da suke cewa sannan wannan mutumin ya yi sakaci ya yadda ya mutu ba tare da ya yadda da ni a matsayin manzon Allah annabin Allah na karshe ba ce sai wannan mutumin ya kasance cikin yan wuta ranar tashin alkiyama to haka imani da annabi Muhammad dole ne babu yana za a katsi ka samu karɓuwa wajen ubangiji idan ba ka yi imani da annabi Muhammad ba da haka musulmi mu gode ma Allah Allah ne ya mana wannan zaɓin ya haɗa mu da annabi Muhammad sallallahu alaihi kuma a matsayin manzon ƙarshe ba za a sake juro wani ba kuma daga shi an rufe duk manzancin da ya gabata babu sauran wata buɗaɗɗiyar ƙofa kuma duk wani halin ƙwarai da duk wani halin gari da duk wani abin yabo abin kirki na ɗabi'u da halaye a wajen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ake koyo shine magariyar tukewa wajen koyar da kyakkyawan hali mu Allah ya yi matukunci da wannan annabi don haka mu ƙara gode ma Allah